to masu kallon mu dai kamar yadda kuke kallon mu a yanzu gane da wata cikakkiyar bakudiya wato amma kafin ce komai mutane za su so su ji sunanki ya sunanki sunana hadiza sunana hadiza wadda aka fi sani da hadiza yagwal hadiza yagwal hadiza yagwal mun ga cewa ke bakudiya ce kuma amma mun ji labarin an ce za ki koma gurin mada ya wannan magana take gaskiya wannan magana ba gaskiya bane ba eh ni gaskiya cikakken bakudiya ce mhm. dan mutane ma yawanci kudawa na kira na da uwar ɗakin kudawa eh. a katsina ka gani kuma ni duk abin da ya shafi kudu mm. gaskiya ina son shi eh. to ta ya za a yi koma da ina nan a kudu na insha Allah wai duba da cewa mun ga kin san cewa da sun fi ku jarumta su kudu yanzu sun kare saboda ba ku da yan dambe yanzu neman raba kuke da kudin ma kuna cin abinci mun ga cewa kudin yanzu kamar maja kuke da su yaya za ki ce da wannan magana gaskiya ba gaskiya ba ne wannan abin eh. ai gwani ba baya karewa a kudu mm. don ko da yaushe sababbi ke tasowa eh. waɗanda ke tashe. yanzu a kudu ai yanzu ba zan iya lissafa maka ma gwanaye ba a kudu don saboda ga su rabena ga su alimbata isakka ga su tofik nan ga su bin sama'ila in na dinga lissafa ma muna iya dadewa to yanzu da na ji kin faɗi ku guda hudu amma kin ji saboda ƙara kammama abin wai za ma kin fara lissafawa za ki iya dadewa to amma ni ina ganin cewa idan aka zo bangaren jamus za ki ga jarumai akalla za a samu jarumai ke hamsin sittin amma ke kin faɗo ƙwaya uku amma cewa kike jarumai ne ai na faɗa maka kaɗan ne eh. ba wai na gaya maka duka ba Mm. na ga maka kaɗan dan babu time din da zan iya gaya maka su duka gaba ɗaya eh. shi yasa na dan iba ga ciki na dan gaya maka to yanzu duba da wahala da kuke sha a hannun jamus da <laughs> kuma gurin maɗa ku lallaba ki lallaba ba tare da ni da ke ne wannan nake baki shawara ba ba wanda zai ji ki lallaba ki koma jamus don ki a dan samu don ku dan samu sauki ki a samu saukin wannan dukan da ake muku gaskiya a'a eh ai babu wani lallaba a tsakanina da su Eh. ai kullum in muka fito in Allah ya damu muna neman sa'a su eh. babu wani lallaba ni babu ranar da gwiwa ta za ta sanyi mm. game da dukan arewa ko in insha Allah kullum cikin nasara ne to yanzu ga gonin ki a Abdulrazak Ibola yayi da taya bagon dan Kanawa yayi da kai gashi nan dai an ce duk wahala ce take ta sa kurta gaskiya ba wahala bace ba eh. ai ma ya kamata in mutum na dambe mm. yana zamani ya mm. kamata ka bar abu kafin ya bakka ya kamata in kana lokaci ka bar yin abu ba wai sai dan baya ya sake ka ba ka koma abin tausayi to yanzu Allah ya musu zabi na alkhairi ya canza musu sana'a shi yasa suka bar dambe duk wanda ya duba ya san Abdulrazak mai karfi ne kuma mm. ana yayin shi mm. to ya bar dambe ne saboda ya Allah ya canza mishi sana'a bagon dan kana ko mahaifiyar shi ke ba ta san dambe shi yasa ya bari to yanzu misali mu da bangaren gurma da akwai sanata tawa ina ji kin san dai sanata tawa ta bangaren gurma da wacce ta tare da aga ga baki daya dan yanzu ta ce ma kuda ma kudu ba ta taku ku yanzu ma misali kudu an ce ba a taku yanzu ta jamus ake yi yanzu misali me zaki ce da wannan labarin ne ita ta san tana ta mu amma ta yi hakuri akwai lokaci za mu eh. shiga har birnin kyau za mu same su eh. ta san ba ko babu wani mai daga hannu gada tun gada sauran yan damban da ke tashi har zuwa manya ta hmm. san babu yanzu kina ganin cewa wato kina ba sanata ta wa sako shirya kenan kema tunani ina nan zuwa insha Allah na eh, shirya to shikenan za mu ji sanata kuma musamman wannan magana ta ke a kunnen sanata tawa za mu ji amina sako ne na bata ina jiran ansa to to zaki ji ansa ta kuwa insha Allah